ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na wannan mako. A yanda shekara ta dubu da ashirin da biyu ke salama da mu shirin ilimi na wannan mako da kuma na mako mai zuwa in Allah ya kai mu zai bita ne akan shirye-shiryen baya da muka gabatar muku a wannan gida. ranar 21 ga watan maris ne dai na fara gabatar da shirin na ilimi garkuwar dan adam kuma shiri na farko mun gabatar da shi ne akan yajin aikin malaman jami'o'in najeriya wanda aka fara tun a watan fabairu inda kuma muka yi hira da ɗaya daga cikin wakilan wannan kungiya ta asu wato dr bashir kuzo malami a sashen koyar da ilimin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garmina ta jihar neja dangane da yajin aiki da ya ci ya cinyewa gaskiya ne wannan abun takaici ne abun damuwa ne babu wani wanda yake da tunani da hankalinsa ba zai tashi ba domin kasa ba ta taba bunƙasa idan harkokin iliminta wato ainihin ya shiga cikin wato ainihin matsala kuma sanannen abu na cewa harkar ilimi a Najeriya wato ya shiga matsalan gaske kwarai da gaske da zaka shiga jami'o'i za ka ga da malamai da su kansa ɗaliban kusan duk a takure ake duk abin da ake kusan a takure a ba daɗi a kuntace haka ake ta wannan al'amura kuma gashi yanzu to an sake shiga cikin wani yanayi wanda wato ainihin komai ƙara tsada yake yanayin al'amuran rayuwa ƙara tsada yake dole ne malami wanda yake harkar karantarwa ya damu akan wato abin da ya shafi walfiya ɗinsa wato abin da zai rike masa wato ainihin iyalinsa da kansa da kuma wato ainihin sauransu sannan bayan haka nan idan aka kalli harkar ilimi tabbas haka ilimi harka ce mai tsadan gaske dole gwamnati ya zama cewa za ta iya sadaukar da dukiya mai yawan gaske akan ilimi in dai ana so ilimi ya bunƙasa amma yanayin da za ka ga cewa gwamnati gwamnati na amfani da kuɗaɗe makurai akan wasu harkokin waɗanda ba su kai harkar ilimi kima da daraja ba ka da ake kashe kuɗaɗe waɗanda suke na fitan hankali amma harkar ilimi sai ga ba a kashe kuɗaɗe da suka yi haka haka yau da za ka ɗauki misali wanda zai kammala PhD ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri ya yi digiri na uku a ce yanzu nan zai fara karantarwa a jami'a ka je ka ɗauki nawa za a bashi wato ko ka ɗauki wanda za a ce yau ya ci zaɓe a matsayinsa na ciyaman ko ya ci zaɓe na ɗan majalisa nawa za a bashi a cin zaɓen da ya yi kuma ka ɗauka menene mafi karancin wato ainihin takarda ta ilimi da ake so mutum ya samu kafin ya zama dan majalisa to irin wannan zai ga sai sai duk yara suna tasowa sai su ga ah, to ashe yawan kwalin da kake da shi na karatu ba shi ke iya wato ainihin tabbatar maka cewa zaka samu ingantaccen rayuwa ba shi yasa zaka ga waɗanda suke da hazaka wanda ya kamata a ce suna jami'o'i da yawa sun bar jami'o'in wasu koma harkar siyasa wasu koma harkar kwangila wasu koma harkoki daban-daban so wannan abun damuwa ne har ila yau a shekarar mai karewa ta shekara ta dubu biyu mun kawo muku wani rahoto a ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu na watan Afrilu mun gabatar muku wani taro da gwamnatin jihar Yobe ta shirya domin inganta makarantun tsangaya musamman ma dai a jihar ta Yobe da kuma sauran jihohi na arewacin Najeriya. Dr. Muhammad Sani Idris shine kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar Yobe. Manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya malaman makarantun allo domin su sadu haɗu da juna su kuma ɗora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun kawo tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba a harkar karatun tsangaya. Hmm. abinda muke so mu cimma ƙarshe shine eh, lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara kuma ban ma jin daɗi yadda yara wato eh, ba a iya lura da lafiyarsu amma kuma muna jin daɗin karatun ƙur'ani muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen eh, haifar da al'umma nagartacciya al'ummar da ta taimaka wajen gina jihar yobe da gina najeriya gaba ɗaya wayannan yaran suna da daraja suna da ɗaukaka yara ne wayanda sun mai da hankalinsu wajen su haddace alkur'ani me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yaran a zo a zauna tare da wa'annan malaman a zo da wayansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba nan gaba yaran nan ba sai ya je inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba yaro ne mai daraja abin da yake karanta mai daraja ne wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda ke kokarin haddace alkur'ani ta zama ta fito waje kowa ya gan shi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja sai kuma watan mayu inda muka tattauna da ɗaya daga cikin 'yan majalisun tarayyar najeriya wato sanata aliyu sabi abdullahi ɗan majalisar dattijai daga jihar neja wanda ya mana ƙarin haske game da ƙoƙarin da majalisun ƙasar ko ma gwamnati ke yi na amince da ƙarin jami'o'i a najeriya duk kuwa da kukan da gwamnati ke yi cewa ba ta da kuɗin biyan haƙoƙin malaman jami'o'i da sauran ma'aikatu da ke gudanar da ayyukan nasu a jami'o'in najeriya lamarin da ke kai su shiga yajin aiki gaskiya ticoci suna cikin matsala kuma idan babu tica ai babu makaranta rashin ƙwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar sai ka ci ma an akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda ticin <laughs> shi ma bai san komai ba to gaskiya duk wa'ina abubuwan sai na duba na ga bai yiwuwa mu samu ci gaba dole sai mun mai da hankali kan maganar ticoci ko karkashin icce tica zai koya ma ɗalibi in dai tican ya kware ya san abin da yake yi ɗalibi zai gane a wannan lokacin da nake tunanin ga kenan mu samu wannan jami'a kaga ilimi ya zo kusa a wannan yankin kuma ticoci za su samu sauki. To masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya sai mako na gaba za mu ɗora inda za ku ji sauran shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara mai karewa da izinin Allah. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma dai Julie Leather Gresham da ta bada umarnin shirin naku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya. sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.